فاتقوا الله وأطيعون don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa kuma ku yi min biyayya cikin abin da na yi muku umarni da shi da abin da nake muku hani a kai.